This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litini 19 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hauwa da kanun labarai. Shugaba Joe Biden na Amurka na shirin karɓar bakuncin shugaban Kenya William Ruto a fadar White House. a jiya lahadi aka fara wani babban taro da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta na kwanaki biyu a birnin doha na kasar qatar domin newa ma afghanistan mafita ministan harkokin wajen ƙasar sin wato china ya shaida wa takwaran shi na ukraine cewa ko alama beijing bata sai da muggan makamai ga rasha ba domin yakin da take yi da ukraine To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa 'yan sintiri da jami'an tsaro sun kwato mutane wajen ashirin da aka yi garkuwa da su a na tsawon watanni wajen biyu a jihar taraba ta arewacin najeriya na shi zan ba su miliyan daya sun ce ba magana miliyan daya kuka kamar raina yana fita sai na shi to zan ba su miliyan biyar ba sai da suna da dukana na kamar raina yana fita sai na shi to zan ba su miliyan shida idan mun rajin jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa ƙungiyar lauroyi ta koka kan yadda injita hukumar yaƙi da almundahana ta ƙasar ke yunkurin hana jami'an hambararriyar gwamnati samun lauyin kariya. A dokance bai kamata ba a ce an kirayi mutum an rike shi tsawon kwanaki da dama ba a ba shi dama eh, ya gana da lauyan shi da 'yan gidan shi kai ko abinci ba a bari a kai musu to wannan shi ma ba daidai ba ne. kamar kowace ranar litinin yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumel ke gabatarwa inda yau shirin zai fara bin diddigin zargin kisan mahaifin wasu da 'yan sintiri suka yi a jihar katsina najeriya kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Shugaba Joe Biden na Amurka na shirin karɓar bakuncin shugaban Kenya William Ruto a fadar White House a watan Mayu mai zuwa idan Allah ya kai mu bayan da ya yi baya da alkawarin da ya yi na kai ziyara Afirka a bara. a ranar juma'a ne jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar white house karine jean pierre ta ce ziyarar wadda aka shirya kawo ta a ranar 23 ga watan mayu za ta kasance ta bikin cika shekaru 60 da hulɗar diflomasiyya tsakanin kenya da amurka kuma bikin murnar hulɗar aiki domin amfanin al'ummomin ƙasashen biyu tare da jaddada hulɗa da ƙasar ta shugaba ruto Karin Jean ta kara a cikin sanarwar da cewa ziyarar za ta karfafa kyakkyawar hulɗar ƙasashen biyu da haɓaka sha'anin tsaro da zaman lafiya da faɗaɗa hulɗar tattalin arziki tare da tsayuwa ga kare muradin dimokuraɗiyya. a jiya lahadi aka fara wani babban taro da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta na kwanaki biyu a birnin doha ta ƙasar qatar domin nema wa afghanistan mafita ba tare da wadda ake yin taron domin su wato taliban sun halarta ba sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wato ke jagorantar taron na wakilan kasashe na musamman daga kasashe 25 da suka hada da kungiyoyin farar hula na afghanistan da ya hada da mata da wakilan kungiyar haɗin kan musulunci da ta tarayyar turai da kungiyar haɗin kan shanghai mahalarta taron za su lalubo hanyar da za su yi hulɗa da gwamnatin taliban a afghanistan bisa tsare-tsare da kuma ingantaccen tsarin cin gishin kan ƙasar ta afghanistan kamar yadda kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya shimfiɗa a bara haka zalika an miƙa goron gayyata ga taliban domin halartar wani taron a doha amma suka yi watsi da shi Fadawar birnin Avdivka na Ukraine hannun dakarun Rasha ya sa Amurka aza kaimi ga kokarin da 'yan Democrat da takwarorinsu na Republican ke yi kan ganin ko tallafin da ya kikikaka a gaban Majalisar Dokokin Kasar na dala biliyan 60 zai iya ba kif din damar izakiyar Rasha baya da samun wata galaba akan hankoran da Moscow ke yi. Wata sanarwa daga fadar White House ta ce a yayin wata hida ta wayar tarho da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a jiya Lahadi. shugaba joe biden ya rataya alhakin kubucewar birnin na abdifka da ke yankin kudu maso gabashin donetsk bisa ƙiƙiƙakan da aka samu game da tallafin amurkan ga ukraine sanarwar ta kara da cewa janyewar ukraine daga avdivka kusan shekaru biyu a cika zagayowar ranar da rashin ta mamaye ukraine ta zo bayan da dakarun ukraine din suka samu kansu a halin kasafta 'yan makaman da suka rage a hannunsu sakamakon karancinsu da gaza daukar matsaya a majalisar dokokin amurka ta haifar da hakan ya bayyana a fili irin nasarar da rashin ta samu a cikin watanni ana sauraron labaran daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Taraba ta arewacin Najeriya inda 'yan sintiri da jami'an tsaro suka yi kukan kura suka kubuto wasu mutanen da suka shafi watanni biyu a hannun masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Muhammad Salisu Lado gare ka. A Najeriya dai matsalar rashin tsaro da ta'addanci da kuma masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa an dade ana kwangaba baya domin kuwa matsalar rashin tsaron ya da yana cinwa al'umman kasar tuwa a kwarya musamman a yankin shiyar arewa maso gabashin kasar inda 'yan ta'adda ko kai ce 'yan fashin daji ke ci gaba da cin karensu babu buka a wasu jihohin. Su ma masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa sun mai da wannan al'amari ya zama ruwan dare a shiyar arewa maso gabashin kasar. Jihar Taraba jiha ce wadda ta dade tana fuskantar wannan matsala na rashin tsaro da ya shafe shekaru da dama ana fama da shi a jihar. To sai dai a wannan karo rundunar sojojin Najeriya da kuma haɗin kan 'yan banga suka yi nasarar kubutar da akalla mutane 20 waɗanda aka yi garkuwa da su sama da wata biyu da kuma tarwatsa gugun mafakan 'yan ta'addan. Wasu daga cikin waɗanda aka yi nasarar kubutar da su sun shaidawa muryar Amurka irin wahalar da suka sha tare da azaba iri daban-daban. Kullum azaba, za mu kwana da duka, za hukunta shi da duka da zara sun dan ɗaure idonka idonka ka dan kubuce ya clashin da wani su a ciki za a fidda kai dukan da za a maka Allah ne sani mutum ɗaya sai ya zo ya minti biyar ko uku yana dukan ka tukuna kana ga kaman ya bari wani zai zo ya fara nasa suna ta duka na suka sa ni kuma rana kalli ranan nan na kalli rana in bai kalli rana ba za su kashe ni sai na kalli ranan ina ta shan wahala suna ta duka na ina shan wahala suna ta duka na sai su to in kira kuɗi da zan bar da shi zan ba su miliyan ɗaya sun ci ba mu magana miliyan miliyan daya kuka kamar raina yana fita sai na shi to zan ba su miliyan biyar ba sai da suna da duka na kamar raina yana fita sai na shi ba su to zan ba su miliyan shida daya daga cikin 'ya'yan sarkin Kukule, wadda a kwanakin baya aka yi garkuwa da shi da mahaifinsa da ma wasu al'umma akalla ashirin wadda ya shafe akalla wata biyu yana hannu masu garkuwa da mutanen. Ya ce. Azaba kan ba wanda ba mu gani ba ni da karan kayan nake magana nan wata na biyu a hannun su. na fi kowa jima duka a wurin su dama already ni kan ma an ce rigana an ɗaure ta baya za a kashe ni a wannan lokacin sai rikici ya tashi a tsakanin su wai suna cewa bai kamata a kashe ni ba wai suna cewa a kashe ni ana cikin hakan kenan rikici ya tashi a tsakanin su ko sai muka ji karan harbi mara laraba sun iso. honorable mrs martina a anthony wadda ke zama shugaban karamar hukumar yero a jihar taraban wadda na mata tambaya ko me za ta ce dangane da wannan nasarar da jami'an tsaro da 'yan banga suka samu har suka yi sanadiyar kubatar da mutanen da aka yi garkuwa da su a yankin karamar hukumar ta a akalla ashirin wadda ta ce. ce ma allah na gode gaskiya kun dawo mana da mutanen nan ina sake kuka gare ku yan uwana kada ku gaji da mu ba har yanzu suna nan waɗansu su ba su gudu ba ina roko ku shiga gida gida a yoro ku tabbatar da cewa in kun kama mutum infoma ne ko a gidana ne kun kama infoma ku yi maza ku kawo ma hukuma wanda za ta ɗauki mataki domin idan infoma yana ciki ko kun yi aikin daji kun koma za su sake gayatan waɗansu su dawo. Shi kuwa kwamanda baban gida wadda ke jan ragamar tawagar 'yan banga wadda na yi masa tambaya kowane irin taimako suke bukata ga mahukuntan ƙasar nan? Yana da yawa ababen hawa da moto shi yan acaba ne fa suke taimakon mu yanzu a tim namun nan babur ga sunan ka ga sun kai sittin duka yan acaɓa ne na hayi na wani waje in mun je mu roƙe su su ba mu in mun yi sati mu wasu kwana uku a mayar. To sai dai a yanda nake kokarin haɗa wannan rahoton na yi ta kokari domin ji ta bakin kakakin rundunar sojojin Najeriya rashin jihar Taraba amma haɗa ta bata cimma ruwa ba bai bani dama na naɗi muryarsa ba sai dai ya tabbatar min da aukuwar lamarin alamarin da ya faru ne a dajin karamar hukumar yoro da ke Jalingo a jihar Taraba. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo. a Najeriya. To a gaida Lado, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hauwa da kashi na biyu na labaran duniya. Wata sanarwa a jiya Lahadi ta ce ministan harkokin wajen Sin wato China ya shaida a takwarar shi na Ukraine ko alama Beijing bata sai da magan makamai ga rashi ba domin yakin da take yi da Ukraine. wangi ya shaidawa dimitri kuleba a gefen wani babban taro na tsaro a birnin munich a jiya lahadi cewa china bata yi amfani da yanayin da ake ciki ba tsakanin kasashen biyu kuma bata sai da magan makamai ba ga yankunan da ke rikici ko masu rikici da junansu cewar wani bayani da ya fito daga ma'aikata harkokin wajen kasar china dai ta ce ita yar ba ruwanmu ce a yakin da ake yi da ukraine to amma an rika sukarta sakamakon gum da ta yi ta kin allah wadai da cin zalin da maskon ke yi a ukraine kasar thailand na shirin amsar bakuncin tururuwar 'yan gudun hijira bayan da sojojin myanmar suka sanar da wata gagariyar doka a kwanan nan masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun ce ya kamata gwamnatin ta thailand ta adana waɗanda za su tsiro daga myanmar a yankunan da ke da tsaro a makon jiya ne sojojin na miyamma suka sake maido da wata dokar sojin kasar da ta wajabtawa wa maza 'yan shekaru 18 zuwa 45 da mata masu shekaru 18 zuwa 35 shiga aikin tilas na shekaru biyu a rundunar sojojin kasar mutanen da ke da kwarewa a fannonin irin na aikin likita da injiniyoyi za su yi aikin tilas ne na shekaru uku a rundunar sojin idan kuma kasar ta samu kanta a wani yanayi na bukatar gaggawa ana iya tsawaita lokacin zuwa shekaru biyar. To a gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biye wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda kungiyar lauyoyi ke kokawa kan abin da ta kira matakan da hukumar yaƙi da almundahana ta ƙasar ke ɗaukawa. na hana jami'an hamɓararriyar gwamnatin muhammad bazin samun lauyoyin kariya da dai sauransu daga birnin yamai ga salam barma considérant que le barreau constate depuis quelque temps des graves manquements au respect de la légalité e de liberté publique. Shugaban kungiyar lauyoyi ta Baro des Avocats du Niger kenan Batonie Kadri Umaru lokacin da yake gabatar da sanarwar daukacin lauyoyin kasar game da tarnaƙin da suke zargin hukumar yaƙi da cin hanci Kwaldef na yi wa ayyukansu a yunkurin kare wasu jigajigan gwamnatin da soja suka kifar da ake tuhuma da rubda ciki akan dukiyar ƙasa. Kungiyar na mai tunatar da hukumomin mulkin soja matsayin samun kariya a jerin 'yancin da dokokin cikin gida da na ƙasa da kasa suka aka yi tanadi ga kowane mutum a matsayinsa na dan adam metin Rahman Usman, mamba a kungiyar lauyoyi, ya yi mana karin haske kan wannan matsala. Doka ce ta bada eh, dama lauya ya raka duk wanda ake tuhuma. Ihe muka lura a yanzu wannan hukuma tana hana lauya ya kare duka mutanen da ake zargi da sun yi handama. Akwai DJDSA wanda take kiran mutane tana tuhumarsu su kuma ba a ba lauyoyi dama su je su raka kiliyankinsu. a dokance bai kamata ba a ce an kirayi mutum an rike shi tsawon kwanaki da dama ba a ba shi dama eh, ya gana da lauyan shi da 'yan gidan shi kai ko abinci ba a bari a kai musu to wannan shi ma muka ce ba daidai ba ne yunkurin an karar da shugabannin harkokin shari'a irin illolin da ke tattare da wannan kulli ya citura in ji lauyoyin prokirar mai shigar da kara ya rataya ga wuyan shi in akwai irin wannan kurakuran shine ake rubuta matakarda muka ja hankalin shi akan cewa ana hana lauyoyi da siraka kiliyankinsu wajen hukumar wannan to mai shigar da kara bai ce mana komi ba kuma muka nemi ma mu je da shugaban kasa mu kai kukanmu to wannan ma bata samu ba kungiyar na mai mamakin yadda hukumar ta kwaldef ke mursisi kan yancin ba da kariya alhali abu ne da hukumomin mulkin soja da kansu suka yi amana da shi shi lauya na kowa ne na gwamnati ne na talaka ne na mai kuɗi ne na ɗan adawa ne sanin kowa ne lokacin da aka yi juyin mulki su kansu ma'ikwantan mun kare su kowa ya gani lauyoyi muka je kotun sai da yawo muka kare gwamnati muka je ta imuwa muka kare gwamnati kenan bai kamata ba a yau a ce a hana mu muraka mutane. Mun tuntuɓi kakakin Kwaldef son Allah Dambaji domin jin martanin da hukumar za ta mayar sai dai ya shaida mana cewa suna shirin gudanar da taro kan wannan batu ba zai iya cewa kalaba a halin yanzu saboda haka mu jira idan komai ya kammala za mu ji daga gare su wannan kace na ce game da tsarin aikin na hukumar da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta kafa na wakana a wani lokacin da wasu 'yan ƙasa ke zarginta da jinkiri wajen tatso kudaden da ake hasashen an wawure a shekarun baya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta a Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau shirin zai duba kisan gilla da ake zargin 'yan sa kai na jihar katsina da yiwa wani bawan allah ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel a yau sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a garin sabon dawa karamar hukumar safana a jihar katsina inda 'ya'yan wani bawan Allah mai suna Bello Sabon Dawa Zakka da 'yan sa kai suka kama shi kuma suka zartar masa da hukuncin kisa. Suka tunkari wannan shirin don bin kadin jinin mahaifinsu. Babban ɗan marigayen Rabi'u Bello Sabon Dawa ya ce haka kurum 'yan sa kan da gwamnan jihar duk raɗa ya ɗauka don yaƙi da ɓarayin daji. Suka kira mahaifinsu daga cikin abokansa, inda daga nan sai gawarsa aka samu cikin jini. rabi da sauran 'yan uwansa sun hakikance mahaifinsu mutumin kirki ne da ya ba su tarbiyya ta gari don haka sun yi matukar juyayi da mamakin yadda 'yan sa kan ba tare da bayyana komai ba suka kashe mahaifin nasu sunana rabi'u muhammad bello sabon dawa daga nan zakka nake kiran ka safa na local government katsina state to wallahi abin da nake so in faɗa waɗannan yan sandan da gwamnan mu ya ɗauka Shi ne suka kama babana suka kashe shi ne bamu san meye dalili ba kuma bamu san lahin da ya masu ba wallahi kwanan su biyar da dawowa suka kama shi inda yake tira ko minti sha biyar ba su ba ba su tambayi kowa ba mu bamu san meye dalili ba kawai suka kama shi suka kashe. Ba mu labarin me baban ka yake ya aka yi aka ya faru. To wallahi babana ni dai ban san wata sana'a da yake ba in ba noma ba. Ba da wata sana'a sai noma. Noma da kiwo to yanzu kuma kiwo donin Allah ba ya yi wa munan yankin mu sai dai noman. kuma donin Allah ni babana ma baya da wata alaka da wani mutumin daji ko wani wani dan ta'adda gaskiyar magana mu domin Allah shi asalin babana baya ma da wata alaka kafin mu je nan kai yanzu shekarunka nawa ni shekara ta talatin da biyar a to kai ma matashi ne sosai ai gaskiya ne a gidan ku nawa ne to mu da mu gababan mu mu goma sha tara ne amma ni ne babba mu maza mu tara ne sai mata goma kuma dukkanin su ƙananan yara ne ni ne babba yi mana bayani me ya faru aka wayannan 'yan sandan gwamna suka kama mahaifin kwa suka suka kashe shi to gaskiya domin Allah ni da yake ina nan kauye bara lokacin da barayi suka zo nan wajajen mu suka kashe mana mutane suka dan yi toye toye sai muka yi hijira muka koma gari to bayan mun koma gari abubuwan da suka yi sauki da mana ta yi ni na dawo gida muna aikin gona to shi babana yana gari kawai inda akwai wani masallaci inda suke yin sallah to kawai yana nan inda suke sun gama sallar isha'i suna hira na inda suke hira kawai waɗannan eh, jami'an tsaron suka zo suka kira shi tun daga suka kira shi waɗanda suke hira da shi ba su sake ganin shi ba sai da gari ya waye kanne na sun taho za su zo gona nan inda muke sai kawai wani kane na ana ce mishi bilayamin ya kira ne cikin kuka yake cewa ai gashi nan an kashe babanmu shine da na je garin na je sai aka ce ai waɗannan mutanen eh, ma'aikatan da kwaraɗe su ne suka kashe shi amma mu ba mu san me dalili ba. Wa mu labarin menene gaba ɗaya sana'ar mahaifi babana na gaya maka baya da wata sana'a in ba noma ba baya da da sai noma da kiwo to babu kiwo bai yi yanzu babana bai da wata sana'a in ba sai yana dan yin gyaran waya shi ma ba ko da wani lokaci ba amma a ku wato mana yana zaune da abokansa ne suna hira sai aka zo aka gayyace shi koya abin ya faru inda suke zama eh, wurin wani mai shayi ne to akwai masallaci wurin nan yake sallar isha'i bayan sun yi sallar isha idan suke yin hira to nan inda suke yin hira nan ma'aikatan suka zo suka kira shi daga nan ba wanda ya sake ganin shi dai gawar shi aka gani da sahi ka je ka ga gawar da idonka ni na je na ga gawai da idanuwa na ya an daga nan ya kuke to to bayan kahin dai in je akwai wani kanin mahaifi na da matan shi mahaihin na wasu suka dauki gawa aka kai ta gida to lokacin da muka je to karshe sai aka yanke shawara cewa ai waɗannan eh, ma'aikata na duk kwaraɗa sun ce ma idan za a je makabata a yi zana'ida da shi sai sun ba za su ma bari ba a yi zana da shi to daga nan sai aka ce to a dawo da shi nan gida tun da dama muna da niyyar da dawowa sai aka dawo da shi nan gida aka yi mai zana'ira. Wato mana sun an kashe shi kuma an haramta ya yi masa ma jana'iza a kai shi makabarta? To haka dai akwai wani bawan Allah da ya zo shine yake ce mana ai ya ji ana cewa za a hana mutane amma shi ma dai jiya ana labarin ya ce mana ya jana cewa za a hana mutane su je makabarta su yi ma babana zana'ira to sai aka maido shi nan gida sai aka yi mashi zana'ira. Gwamnan jihar Katsina duk raɗa ya ɗau 'yan sintiri da ake wa takin 'yan sandan raɗa. kuma an musu horo da ba su makamai don tallafa wa jami'an tsaro wajen yaƙi da barayin daji da ke cin karansu ba baka a jihar Katsina. Mun tuntuɓi mai magana da yawun ma'aikatar tsaron jihar Katsina tukur hassan dan ali kan wannan korafi masu tukur ana me za ku ce ana zargin wannan runduna ta yan sandan duk da kamar yadda mutanen katsina ke fada eh, da wuce gona da iri da yin aikin gawa jini na wuce eh, me za ku ce me yasa shin su ba sa bin doka ne ko me yasa suke yin haka to ko da ka ce ainihin al'ummar jihar ban san wani bangare na al'ummar ainihin suke ganin hakan din ba tunda ka san ita rayuwa kowa da irin fahimta shi wanda yake ganin cewa watakila wani wanda ainihin aikinsa ya je a kan shi za su iya tunanin zai iya tunanin watakila sun wuce gona da iri din ya shiga ainihin bangaren na suke korafi amma mu dai abin da muka sani ita wannan runduna ta security watch ainihin shi gwamna duk raɗa tun farkon zuwan shi bisa alƙawuran da yi ne na cewa da yadda Allah zai kokari ya gawo ainihin ƙarshen al'umma suka shafi tsaro ainihin a cikin jihar nan ta da haɗin kan al'umma da kuma ainihin a yadda ubangiji shi ya sanya aka ƙirƙiro da wannan security watch din masu cikin gida wanda aka ɗauko su daga al'ummominsu aka ba su horo na musamman na tsayin watanni kuma suka horar da su ɗin nan jami'an tsaro ne a ƙwararru kafa su wannan horo sannan aka tura su domin yi aiki tare da jami'an tsaro da ake da su wato 'yan sanda da jami'an tsaro na ciki da sojoji da sauran ainihin su wannan shi ne ainihin makasudin kafa ainihin su a nan jami'an tsaro kuma rahoton da ke zo mana ainihin kusan ainihin a tafi a tafi da suke wani tukura akwai labarin da muke da shi na wani bawan Allah ya sanar da mu wanda yake garin sabon dawa a yankin safana ya ce jami'an nan suka samu mahaifinsa kawai daga cikin abokansa mai suna malam bello sabon dawa zakka ba a yi wata-wata ba kawai suka kashe shi kawai ah, ba su kuma sun tabbatar ba shi da wani laifi ba komai haka kawai saboda ah, an ba su dama su rika kashe mutane suka aikata haka gaskiya bayan za a ce ainihin ina ganin a ce sun kashe mutum haka nan kawai babu gare babu dalili ina ganin shi wannan tsohon zance ne a gare ku koko ainihin sabon zance ne kuma anan idan ma hakan ta faru za a iya samun wannan watakila in sun sami shi da makami ko wani ainihin canjin makamai haka watakila tsakanin su amma dai haka kawai su ja mutum zai shi su kashe shi ina ganin cewa a dai ƙara tambayawa ga su waɗanda suka zo da ainihin wannan bayani. Wa wannan idan sun da sun tabbatar cewa mahaifinsu mutumin kirki ne a abokansa kawai aka je aka ɗauke shi kawai aka je aka bindige shi suna da korafi kuma sun tabbatar ba wata matsala a irin wannan yanayi da suke zargin an yi wa mutumin nan kisan gilla menene in kuka samu irin wannan labarin kuke yi. To, ya eh, wannan za a bincika in an tabbatar da cewa ainihin kisan gilla in ne na babu gaira babu dalili, to ai dama shi kashe jami'an tsaro in ta kama a ran shi ma kan shi na zuwa a kan shi a yi abin da ya dace. Duk da 'yan sa kan na ikirarin samun nasara, amma ana zargin su da wuce gona da iri da mayuwar halaka waɗanda ba su da laifi da rashin bincike na ƙwararru a fuskar tsaro da kare haƙƙin ɗan adam. Garis Gwalolo, ba Fulatani ne da ya shida wannan shiri ya sha da ƙyar a wata hanya a jihar Katsina. Ni ina tafiya zuwa 'yata tana aure, mai gidanta ya riga ya rasu. So zan tafi na zo a Katsina. ni nake tuka mota da kaina da suka gani sai suka ga malfa a jikina suka ce kai fulani ne nace sai suka ce sauko daga mota yan banga na sauko ga dan sanda suka dauko dawo za su yanka ni ni fulani ne barawo ne ni nace ah, ni barawo ne kuma ba ku san meye nake ba za ku ce ni barawo nace to ni ni na yake sojan ma kuma na fita nace kuma ga takarduna na ya za ku je nace za a ce yanzu kowane bufulata ne kawai barawo ne saboda ni to kaga a lokacin nan ba don wai Allah ya sa ni ina da abun nan ba da ranar sun kashe ni kenan kuma sun sha su kashe wannan mutane ba magana ko an kashe ba abun da za a faɗa police ba su kawo report ba wani security ba ruwan yan kashe wula yanzu akwai bidiyon da zan baka wata mata an kama ta a jos din ana dukanta da yara tana goyo ga ɗanta na ƙasa wai ana neman mai gidansu ina ka taba gani irin wannan kai kana security kuma kuna dukan mace kuma to ai ba mamaki ko mai gidan wata ko dan ta'adda ne to in dan ta'adda ne shine ita ne dar ta'adda ai ai allo ma constitutional ya nuna sai wanda ya ba yanzu ba zai laifi a kama dana ba dana kuma ba zai laifi ba a kai ni kotu a daure ni saboda shi amma yanzu fulani in ka zo ba a ganshi ba kawai sai a kashe baban ma in an ganka fulani kawai an ganka dan ta'adda ne kawai masu raro idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin nasara da amerika da ya taimaka wajen kamuku wannan shirin nisar fil hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya To a gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. To a taƙaice Ibrahim shugaba Joe Biden na Amurka ne yake shirin karɓar bakuncin shugaban Kenya William Ruto a fadar White House a watan Mayu mai zuwa idan Allah ya kai mu bayan da ya baya da alkawarin da ya yi na kai ziyara Afirka a bara. A ranar Juma'a ne jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar White House ɗin Karen Jane ta ce ziyarar wadda aka shirya kawo ta a ranar 23 ga watan mayu za ta kasance ta bikin cika shekaru 60 da hulɗar diplomasiya tsakanin kenya da amurka kuma bikin murnar hulɗar aiki domin amfanin al'ummomin ƙasashen biyu tare da jaddada hulɗa da ƙasar ta shugaba ruto. a jiya lahadi aka fara wani babban taro da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta na kwanaki biyu a birnin doha na ƙasar qatar domin nema wa afghanistan mafita ba tare da waɗanda ake yin taron domin su wato taliban sun halarta ba sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wanda ke jagoranta taron na wakilan ƙasashe na musamman daga ƙasashe 25 da suka hada da ƙungiyar farar hula na afghanistan da suka hada da mata da wakilan ƙungiyar haɗin kan musulunci da ta tarayyar turai da ƙungiyar haɗin kan shanghai fadawar birnin abdifka na ukraine hannun dakarun rasha ya sa amurka azakami ga kokarin da 'yan democrat da takwarorinsu na republican ke yi kan ganin ko tallafin da ya kikika ga gaban majalisar dokokin ƙasar na dala biliyan 60 zai iya ba kif ɗin damar izakiyar rasha daga yankunanta da samun wata galaba akan hankoran da moscow ke yi wata sanarwa da fadar white house ta fitar ta ce a yayin wata hira da wayar tarho da shugaban ukraine volodymyr zelensky a jiya lahadi shugaba joe biden ya rataye alhakin kubucewa birnin na avdivka da ke yankin kudu maso gabashin da donetsk bisa kikikakan da aka samu game da tallafin amurka ga ukraine wata sanarwa a jiya lahadi ta ce ministan harkokin wajen sin wato china ya shaida wa takwaran shi na ukraine cewa ko alama beijing bata sai da muggan makamai ga rasha ba domin yakin da take yi da ukraine wangi ya shaidawa dimitro kuleba a gefen wani babban taron tsaro a birnin munich a jiya lahadi cewa china bata yi amfani da yanayin da ake ciki ba tsakanin kasashen biyu kuma bata sai da muggan makamai ba ga yankunan da ke rikici ko masu rikici da junansu cewar wani bayani da ya fito daga ma'aikatar harkokin wajen kasar to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu kafin mu yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyata ga al'ummar masihiyawan najeriya musamman ma iyalan marigayi malam bello mamman gurbi cafe jihar zamfara saboda rasuwar sadiya halima sarki wadda za a yi jana'izar ta gobe talata a abuja allah ya rahamshe ta ya kuma ba da dangana amin yanzu a madadin hawa sharif wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu dadi balawi sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim ka garba ke muku fatan alheri wassalam